Shugaban kungiyar gwamnonin Arewacin Najeriya gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya yi Allah wadai da matakin da wasu suka ɗauka na ƙona motocin yaƙin neman zaɓen shugaba Jonathan a jihar Filato. Gwamna Babangida Aliyu wanda yake jawabi a lokacin wata ziyarar sasantawa a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta PDP da shugabannin PDP na yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya suka kai masa amina ya ƙara da cewa. We must condemn what happened in Plateau if people can just see vehicles with logo and begin to ban them. Ya ce ya zama tilas mu yi Allah wadai da abin da ya faru a jihar Plateau inda haka kawai mutane daga ganin motoci da alama suka ban kaɗa musu wuta suka ƙona dole ne mu ɗauki matakin ganin hakan ba ta sake faruwa ba. Mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya mai kula da yankin arewa maso tsakiyar Najeriya Yusuf Aji Togo ya ce duk da yake sun zo sasantawa ne a tsakanin 'yan PDP a nan jihar Niger, amma tabbas duk wanda ya ci amanar jam'iyyar ta PDP tuha amana za ta ci shi. duk wanda ya so ya ci a mana pdp to ce na mana ko zai ci shi domin labaran mako pdp ta gina shi tun daga yana press secretary ya zama commissioner ya zama deputy governor kuma ya yi minista a rana ta yau in ya ci bai ji daɗi da pdp ba har zai kuma ga wani jami'a ya zama abin takaici kuma ya kamata lura da wannan shi ba local politician bane yanzu Eh, kuna da kwarin gwiwa samun nasara ganin tuni kun fara bin lallashin mutanen ku da aka bata mare no wannan ba magana lallashi ne duk wanda yake so ya ci zabe to dole ne ya je ga mutane yi magana da su ya kuma yi campaign kuma kamar yadda aka faɗi a cikin takardun jaridu a kan cewa an kone mota na pdp a plateau state a ya zama abin kunya ya zama abin takaici bincike dai da na gudanar ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani allon talla da ke nuna a zaɓi shugaba Jonathan a nan birnin Mina, sannan a ɗaya gefen sakataren yaɗa labarai na gwamna Babangida Aliyu Mr. Israel Ebije ya fitar da wata sanarwa da ke nesanta gwamna Babangida Aliyu da wani allon talla da ke ɗauke da hoton General Buhari na APC da ake yaɗawa ta kafar yaɗa labarai ta Facebook, inda a cikin allon a tsakiya janar buhari sannan a gefe alhaji umar nasko da babangida aliyun da kuma alhaji yakubu sallau sannan da jummai jafaru waɗanda dukkaninsu suna takara ne a ƙarƙashin jam'iyyar pdp mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya